Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na duniyar al'ajabi. A cikin wannan shiri namu na yau, za ku ji yadda wani dattijo mai shekaru hamsin ya yi wa tsohuwar abar ƙaunarsa fyaɗe a cikin wani kango. Kafin mu shiga cikin shirin, kada ku manta ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wata jatuma mai shekaru tamanin a ƙasar Thailand, wani tsohon masoyinta ya yi mata fyaɗe a ranar 21 ga watan Yuli. Ga yadda abin ya kasance. Waɗanda abin ya faru a idonsu sun shaida wa manema labarai cewa ita tsohuwar tana sai da shinkafa ne a cikin ganyen ayaba. Sai wani mutum mai kimanin shekaru hamsin ya iso inda take. Suka ce ya rika mata hira mai sanyaya zuciya, inda ya ce ya daɗe yana ƙaunarta tun lokacin tana da ƙuruciya a yayin da suke maƙwabta. Ya faɗa mata cewa zai sayi dukkan shinkafan amma za ta shi zuwa gidan ɗan uwansa inda zai ba su abincin. Sun yi ciniki ta amince zai biya dala casa'in. A hanyar su na zuwa gidan ‘yan uwan nasa sai ya canza hanya ya tsaya a wani kango a cewarta. Nan take ta fahimci abin da yake niyyar aikatawa kuma ta yi ƙoƙarin tserewa amma ta kasa. Ta ce bayan ya gama yi mata fyaɗe, ya kuma sace ƙaramar jakar ajiyar kuɗaɗenta. ‘Yan uwan matan sun nemi da ‘yan sanda su binciko mutumin su kuma kama shi da gaggawa. ‘Yan sandan sun ce a ranar Talata sun fara tattara bayanai da kuma bidiyoyi da na'urar tsaro ta cttv suke ɗauka, kuma sun fara yi wa mutanen unguwa tambayoyi da niyyar samun bayanai da zai taimaka a kama mutumin.